وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ban halicci mutum da aljan ba sai domin su bauta mini ni kadai ban halicce su don su sanya min abokin tarayya ba